Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabar zan gabatar tare da taimakon Ibrahim Jirmai. Wala Ibrahim barka da warhaka. To barka malam. Ka san kai kai dadi na da kai digital ne. In dai labaran kimiyya da fasaha nan ne sai dai a hankali. Ai to ka san duniya ce hmm. inda ta dosa na yanzu. Gaskiya ne wannan. Hmm. To eh, kafin amma mu je ga dan gutsara mana wai menene kake tafa da shi kafin mu je wani rahoto mu dawo. Wato malam Usman wasu matasa ne hmm. yan kasar pakistan suka ƙirƙiro ta kujerar guragu mm-hmm. mai sarrafa kanta magana kawai za ka yi mata Malam Usman. Karkashin ya daɗin. Mai sauraro bari mu bi Tamar Abari daga Jamhuriyar Nijar mu ji wani rahoto da take dauke da shi. Ranar ɗaya ga watan Yuli na kowace shekara ake bikin ranar kasar suna Nijar. A bana jihar da magaranci aka shirya za ta karbi wannan biki wannan kuma shine karo na 26 sai dai kash sallar bata samu gudana ba kamar yadda bunu mamman magatakarda na kungiyar nakasassu na jihar da magaran ya shaida bisa tallahi na kuɗi ne a yi ba kurin ba za mu yi ba daga yau kuma ba wai nan zandar ba baɗi in za a yi a wani gari in kuɗi bai shiga ba hannun kwamiti na jiha wanda zai yi tsare-tsare ba za mu yi shi ba kuma ba za mu shirya gwamnatin Nijar ta sa wa eh, kundi na nakasassu na hakkin nakasassu hannu me muke gani yanzu uwan nakasassun ita ta take mana hakkinmu na article ne biyal na convention relative aux droits des personnes handicapées l'égalité et la non discrimination to abin shi zamu nuna mata mu ba mu ji daɗi ba ita ce uwar al'umma ita kamata ta kare hakkin ba ta take mana haƙƙi ba kowace hujja hukumomin suka bada na rashin faruwar wannan sallah? e a hujja mu an kwatanta mana kamar takarda takardun da muka yi kamar wanda na tallahin da za a yi ba a yi shi daidai ba. Tun yau wata hudu takardun suke hannunki biki san babu daidai sai a yanzu a 29 da wata kice takardu ba daidai bane. Muhammadu Umaru shugaban kungiyar nakasassu na kasa kiraye ga nakasassu da su zage dantsi. Za Maryam Muhammadu Habiba ita ce mataimakiyar darakta ta hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar da magaran ta bayyana dalilin rashin faruwar wannan sallah na nakasassu to abin da ya sa ba a yi sallar nan an yi jira an yi jira da kahin su kare wannan ya a yawacen aka ce za a samu kuɗi ba a samu ba to ana cikin haka nan har karhe sha ɗaya kuɗi ba su samu ba ɗazu ɗazu wannan baƙi suka tattara suka tahiyar su an san da ita wannan sallah kenan da tuntuni ne za a tanadi kuɗi kuma ba a yi shi ba ba ko ganin kamar kun toye musu hakin su eh, lalle an toye musu hakin su tunda sun yi kuka da haka nan to harakokin kuɗi kuma sai a hankali to muna godiya tamar ah, sai mu ce bari yanzu mu jiyo mu dawo wurin mala ibrahim mm. mala ibrahim kace ɗazu kafin mu je ga rahoto mm. wata kujera mai sarrafa kanta kamar aljana to wato usman ka san da shike kasashen pakistan su ma irin kasashe irin su pakistan ba su a baya wajen mm. kimiyya da fasaha mm-hmm. to wato ina irin ɗaliban jami'a kasan akwai irin wanda in sun kusa kammala karatu eh. sukan ɗan yi wasu abubuwa haka kamar project haka yawa mm. to wannan ɗaliban wata jami'a ne da ke ainihin ƙasar pakistan mm-hmm. suka haɗu suka ƙirƙiro wata kujera ta guragu mm. wato idan bari baka misali kamar irin kujerar da za ka ga kuragu na hawanta a nan Amurka. Eh. Mai batir nan wadda za ka suna tana tafiya wata su caji wata batir wani ana cajin ta. Yawwa mm. kuma suna sarrafa ta da hannu. Da hannu eh. misali suna so su kwana hagu da mu eh, sai su dan matsa sai ta yi. Mm. to wannan Al Usman. Mm. Ba da hannu za a yi za ka matsa ba. A'a da baki ne. To hai duniya ina zaki da mu. To ka dai gani Usman. Wato abin nan shi ainihin mai bukata na musamman in ya hau kujera ya zauna mhm. akwai irin abin da zai sagala a wuyan a kunnen shi mm. kaman yawwa kaman earpiece kamar yanzu wannan da muka sassa abin bututun jin magana din yawwa eh to akwai da ka iya makalawa a kunne mm. wanda kuma ka zai iya makalawa a jikin riga to yadda in yi magana za ta ji yar dan ainihin shi bututun daukar magana kenan eh. zai dauki ainihin muryar mm. sai ya aika kujerar ita kujerar nan tana da ainihin wani kamar in ce sensu haka mm. ba sai da zan kira shi ba eh, Kamar wani manganadi su ne da zai dauki abu ya liƙa abu yawa to mm. shine zai sarrafa ainihin ya fassara maganar da ainihin wannan mai bukata na musamman da ke zaune kan kujera yi mm. ya gaya ma kujera ga ainihin abin da yake kuma wannan magana kaga gaba daya a cikin yan daƙiƙoƙi ne kila ko daƙiƙa daya cikin daƙiƙa ɗaya ma tunda za kana faɗa ta yi eh kana so ƙara sauri ne yana so ta rage sauri ne ke dan ruga dan ruga dan ruga yawa ta da mana ta hagu ne dan yi kwana ta rage tsayi ne misali ta yi bisa ko ta ƙara bisa kila na zo zan hau irin dan tudun hanya din nan ko ce dan bude sama ko kuma ya gaje yana karkashin wata inuwa yana so ya kwanta ta bude sai ya mike ta mike da shi ce mike yin yi bacci to kaji ha to amma ya za a yi ka san wani lokaci yanayin rayuwa kuma kuma ka ce a Pakistan ne ko Pakistan ne wato abinda ma ke faruwa yanzu haka kamfanoni daga kasar japan da jamus mm. sun mika wa waɗannan matasa kokon bara suna cewar suna so su sai wannan fasaha daga hannunsu kaga kirkira za ta ja musu arziki ka san eh haka ne kuma mm. amma ka san matsalar ne malam wato irin kasashe irin waɗannan wanda irin ba su cika karfin mm. tattalin arziki ba eh. akwai hazikan matasa amma ba karfin tallafawa to ka gani yanzu irin wannan kasar Japan ko Jamus da sun sai wannan fasaha kenan magana ta kare yanzu za ta cika duniya ka ba su watanni wata biyu uku sai ga ta cika duniya sun bude shago ne kamfani yaya suka yi abin ne eh wato sun fara gwajin wannan kujera kuma ta aiki da haka sun yi wasu yanzu haka a ƙasa har sun fara sai da su kwatankwacin dala dari takwas dai eh kamar dubu ɗari biyu da tamanin da takwas haka a ce dai kawai dubu ɗari biyu da tamanin to kaji mm. to kaji kamar misali a nan na naira eh, in a nan amurka ne mm. dala dari takwas a in sha Allah eh. to amma in ka ainihin ka canza kuɗin zuwa naira tuna ne zaka ji eh, shi ne a dubu biyu da tamanin da wani abu zai baka mm. kaku ba kowa zai iya gaskiya ko da cewa kai naira dubu ce da hamsin ko 100 ai kaga akwai matsala yawwa eh. da shike ka san yadda kamfanonin suke tafiyar da mm. harkokin kasuwancin su misali ai ba kasa ɗaya za su yi damu mm, ba kasa ɗaya kuma ainihin za su take ta su a daga wuri kaza zuwa wuri kaza bane so suke kamar yadda China suke yi ne eh su yi abu a baza ga baki ɗaya eh, duniya ga baki ɗaya su ku tafi ku ya kowa eh idan sun sai wannan fasaha a misali misali a ce miliyan goma suka zo suka gyara suka sarrafa suka ƙara wani abu nasu suka rage wasu abubuwan nasu suka sarrafa suka yi komi da mm. komi tashin farko suka kwashi mm. waɗannan kujeru suka fitar da su shikenan kila an fita kaga za su mai da kuɗin su eh kuma daga nan duk sanda za a ci gaba da gurza su sai su ta sauki kila sai su ta da saukaka sannan kuma ka tana akwai masu sa hannun jari da sauransu kila daga dala 800 kila sai ka ji ana cewa dala 200 ce da 50 250 eh. mm. har musamman ma idan za su kai kasashen Afirka Afirka za su sun san da akwai ba halin kamar yadda kasashen duniya suke wasu yawwa kuma abu ne za a yi da yawa ba wai wai guda biyu ko uku ko hudu a'a da yawa za a yi ba wai sai lallai kaga daɗin irin waɗannan ƙasashen ke sosai kuwa za a sai mai hali kaɗai ah, zai ah. eh. to to yanzu misali kamar misali kaga su matasan mu a Najeriya za ga suna da irin wannan kirkire kirkiren mm. to kamar wata hikima kila ake bi wurin sai da wannan fasahar har a san da ita tun za a ce to daga ina suka ta yaya za a yi tallata ma abin kaga kamar yanzu a labarin taskan mu na BOA da aka taɓa yi mm. akwai wani wanda yi makunnun lantarki ɗin nan zai inda zai dinga alamta cewa ana sallama da kurma da yake cikin ɗaki. Eh. in a wata ƙasar ne sai ga irin wannan sai ga wasu sun siya irin wannan fasahar an ƙara bunƙasa ta abin da ke faruwa shine kaga kamar kasashen hmm. mu na Afirka rashin sanin hanyoyin da ya kamata a bi domin a sanar da duniya ta sani cewa ga wani ya kirkiri kasa hmm. yanzu ka iya samun akwai matasa da yawa a ƙauyaku hmm. suke da fasaha ta yin abubuwa iri iri sosai kuwa amma saboda rashin sanin hanya ko kuma wanda zai taimaka musu har duniya ta labari ta san cewa ga ina ga ina ga ya kamata su mu ba su shawara su dinga amfani da irin wannan kaga hanya mafi sauki da matashi zai tallata za su iya tallata ainihin kansu misali in sun yi wani abin da ko wani abin a gani Eh. ita ce wannan misali ka kamar misali a ah, ko facebook ko da ke facebook ma mm. lokacin yana dan tangardan nauyin data da waye eh, eh. kuma ma shi yana dan takaici amma kamar misali irin su twitter haka din nan mm. kana rubutawa ka aika yanzu nan yanzu nan bare ka dan sa irin dan hashtag nan da ake sa ai ba a banza ake sa shi ba dama misali kamar yadda da suka yi ce kujerar guragu mai jin magana yawwa sai ka sa hashtag kujerar guragu to duk wani wanda inda kujerar guragu take wani ya taba rubuta hashtag kujerar guragu to sai hoton ya fada wurin mm. so mutum shi yana duba kujerar guragu zai ga wannan wannan, mm. gaske. mun gode sosai mutanen dandali haka ne ya kamata masu mm. sauraro su rika ziyarta shafin dandalin gaskiya ne akwai labaran kimiyya da fasaha fasaha sosai sosai wannan haka yake eh. to mun gode sosai malam Ibrahim yanzu kan masu sauraro duka duka dole mu tattara ina mu ina mu dama an ce laifin daɗi karewa yanzu kan a madadin Ibrahim Jarmai da kuma Tamar abada da muka ji rahoton ta Julie Lazarus Gresham ita ke hada mana sauti Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa mu zama lafiya na kasa ba